بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه yana kyautar su ga wata fada mutum ko take banta da al'umma da mana mutanen nan su koma da kwanci sallah wanda za su yi wannan ni'ima su gode ma wanda ya ni'imar nan sai da su haka nan ba ba wanda zai zo shi ne a duniya wannan ni'ima da koma ne kuma ta zama rawa كفرتم لأذلن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وتوكا أمبا تايا عند أبن بيشي لا يسأل الجنة يجي الله يسأل الجنة هو يجي لئن شكرتم إن هرقوا كقولي كيقولي هذا نعمة لا أبدلن منكم ولا يسأل لكم نعمة إن كنت قولي لا تعلم ولئن كفرتم إن كنت قولي لا تعلم ولئن كفرتم إن كنت قولي لا تعلم kawai an ba shi mun ba bai ba ko bai amfani da ita ba inda azabi da shi lalle azaba ta mai tsanani wannan aya tana da sirri ba in nan ba ta ba wakila wani wurin suka ce mallan ya shukuri ni'am wato duk wanda bai gode ma nemomin da Allah ta ba ko ta ala ya mashi fakat ta abada da zawali to koya ya taro kamar a ce ya taro ma wannan ni'imar dan dai mutum baya gobe manoma to ya taro abin da zai sa neman nan da dace ya dawo ma kai shi kenan abin da lalle neman nan zai sa dace kuma shakara ha bakar kayyada ha bai qalida wanda ko ya gobe manoma to kamar ya daure ta da igiya da karnaki ya kama da dabai da da karnaki kenan murata gudu idan har mutum yana gode ma neman da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wannan nema kamar ya sa masa da bai da tarnaki kenan ya sa ya ɗaɗɗaure ta ko'ina kuma irin yadda ake yi ma ni zan ba da kwatan kwaci irin alkenan nan da ake sa ga na fiye ko na rediyo amma yana ka tara ta ma ɗin nan a ga ko ta ina ta sa wasu joli a wasu abun nan duk ko ta ina ba ta da ba za ta lankwasa ta nan ba ba za ta lankwasa ta nan ba za ta lankwasa don duk da iska ya kaɗa dai an mata mai wanda zai rike ta gam shi ne kamar haka yake idan mutum yana da ni'ima ya gode ma ni'ima ya yi masa wannan matsalolin ta ko ina zai ta kai da ke nan ba wani kuma ko wanda da gode ba da shi wannan yana nan a wani littafi da ake ce mashi aljaza min jinsil amal sunan littafin ke nan kawai aljaza min jinsil amal juzuri na daya shafi na ɗari biyu da saba'in da daya a za mu samu wannan littafin malamin rubutu wani wannan ta samu da ya samu wani su ومن أيضا السلام من جنس العمل كان هذا مثلا من المجلس وقوم سبع قوم سبع سوء كان سبع في المنزل قوم ليه ضرب لهم فيهم المثل في القرآن متعلمين وأن عتبوا كمثال أكثر من القرآن سوى إنهم قوم بدلوا نعمة الله كفرا دون المتعلم لسكتر نعمة الله حكومة كافر سوى كافر من نعمة الله وصلى الله عليهم بدلا من النعمة نعمة هكذا جمال الله تبارك وتعالى يتنزى مصر ممكن تطعم نعمة يأتي مصر عذابا وبدل الأمن خوفا لوكس من الله لا تكون أمين ولا تقوم مصر أو نتغير من كده أو نتغير من wannan nan da ke ba da mutane nan waje jan unguwannin nan na san da lokacin da gidaje ko kaurewa lawo buhu ake sa saboda da ana da tare ne na mutane ne gidan tare ne in ko zaure ne wasa ba wanda ko kawai shigowa shi ba wani ma taron ne kofa a rika kofa na arzikin kagana kofofi buɗe yanzu ko mutum da riba da kofa da za a samu an yi tafiya ka tafiya da ko za ka tafiya hanya kana tunanin wani abu kashi ba sai dai mutum labarin da da ba mamakin labarin ne na wani da labarin su amma da tun ana ne shi a kudu tun ana ne shi a kada tun da ali ali kuma ko wani daga na ko ba ga wala ba to ba dai mun ji wato sai aka dawo aka dawo aka dawo aka dawo ko wani gida sannan yanzu babban mutum duk wanda kaje an kama ina aikin da shi in dai aka tsananta bincike sai ta ji kan uwansu ne aka haɗa baki da shi aka samu wannan in koma da ake magana wani in koma sun hawan hawa ne kawai shi ya gaya ma wani shi wancan ya gaya ma wancan har ya kai da a bi jini mafi yawancin sai ba da labarin na kusa da ne yadda jinin ka nema ba ta shawara a gaya shi ka samu a nan fa na gaya muku na ce muku wani wa da kane ne ba aka ce wannan zai aurar da ƴaƴan shi mata guda biyar aka zauna aka yi family to magana mafi ne ta ko magana mafi ta zo ya za a ya za a to sai ma gobe Allah ya ba mu ta ai ga shanu shi nan da ya da zai sayar na saboda wannan kuma ai zai ware shanu ya kai sayar kanan nan ba an sai da shanu wajen miliyan bakwai da wani abu ya dawo wai zai ta ɓata duba ka ya ce a ba wani kudin da na na ɗan ɗari yunwa mugunta maka ba kowa ta tsaya kuma wanda kuma za yi da ba amma a iya ba su amma dai ta bari a yi hidima a gama ta abin da ya rage kawai ta a ɗaukar ta ba ta ruwan ba a matsala ba ne ba a ji wannan magana ba ta mai ba da daddare kawai zai gaya mun ba su ruwa ba ce aka ce na kuɗi miliyan bakwai da kaza da kaza da shanu kullum ya ji haka ya ce bari na kuɗi aka ce an ba za ta ɗauko su aka kamo yaran nan da mata wanda za a aure sai za a yi masu rashin mutunci dan girma dan Allah in dai kuɗi ne na ba na neman yaran nan ku ba su na ji an kwace kuɗin auren arewa su wani amma da wulakanta su ba ku yi su kuma da wanda ya yi an masa wannan wulakancin ba ya aure su ne wannan za ka aure ba su ba ka an zan fa kuɗi ka kuɗi su ke ɗauko kuɗi ya ba su za su tafi yace ina hali ina neman alfarma daya ya tambayi shugaban ina neman alfarma guda daya shugaban ne yace alfarma ne kake nema yace dan Allah a taimake ni cin kudin na a cire min dubu hamsin shugaban ne ya shuru dubu hamsin miliyan bakwai da wani abu da ke kan goma da kake so ka akwai dalili dalili shi ne akwai kane na na yi mai alkawari cewa aka gama gudumin abin nan buki kudin nan sun rabu zan ba shi ruwa da za ka aiki kudin nan gaba ɗaya ban ba shi ruwa kudin nan sai ita a tsara ce ban ba shi ruwa kudin nan ba shi kada wanda ya tsaka ɓata wanda zumunci ko da dubu sun ya nemi dubu hamsin na da bukata sai ban ba shi ba bai kuma mai ta maganar nan wata nan cewa ya taɓa neman dubu hamsin ban ba shi ba ni ba zan ji daɗin wannan abu ba kai yi ƙananta wani ƙanan nasa ya ce wani shugaba ya ce wane ba ka ce ce wane da shi kawai da ya ce kira wani ya sai a cire masu nan ana cirewa wala zai gashi kanan da ake sa wa duwa su nan shi shi ne a cikin arziki a gaba ke su a wannan kanan naka da kake wai kai kake tunanin shi bai tunanin ka domin shi ya gaya mana cewa ba sa samu kuɗin ka a zo a sa a je araba a wata kuɗin shi wa da wasu na ɗauka ne ba a kai ɗauke ne ba a kundi kundin da muka yi kawai wannan nan ya ce To a wannan ya ba fi mutum a wannan wannan wannan yana rayuwa cikin al'umma ma masifa ne sai ce wani harbe shi ya harbe shi sai kuma gobe da ta hau kai kasan abin da za ka yawa mutane ba da harbe shi wannan ya zai kusa daga cikin mu don mu ma wannan yana cikin mu ma masifa ne a harbe shi kawai ɗan wanda zane aka harbe shi yake kuma gaskiya kai irin ka ma gaskiya irin ka sai mana ma a da mu kawai ga kudin ka ma mun dama da kudin ka ya kira wani ya ce kai mu ma kawo wanda muka samu nuri mu ba da gudun mu bu gaji wani mu sai mu ma kawo ma mu ba da gudun mu bu kuma wallahi za mu tsare shi Allah ya da ba wanda za su ƙara zuwa shi ma wani abu har sai an gama bikin ba za ka gama mutum ka na duk wanda za su zuwa bikin ka a sai ka gama mutum. ko wannan sai ka sani da za ka yi da abin ka ai ce kuro mutu a da za ka ko yanzu ka ce mutu ba za ka kama mu wannan na gaya maka profesa mai shi ba da labarin cewa ya haɗu da wani a asibiti an harbe su irin wannan da ya ba da labari ya ce gidansu aka zo unguwarsu aka zo aka kwashi mutane aka harbe shi ma aka harbe a kafa wani aka harbe a baya da amma da aka tafi da wata mata ta haihu malam ɗan uku da haihuwa aka tafi aka tafi da uwa aka wajen ne jaririn na ka ba abin da ba a ba shi bai jiki ya ta kuka sati biyu yana kallon kuka kawai nan nan ba wannan da ya kuka ta kawai sai ya tafi yaron da zai tara mai mashin sai kai kai nurin waɗanda mutanen kin na ka yi kawai wurin su ka ɗauke ba fa ba a san inda suke an fa sani ba aka ɗaukai a mashin aka tafi da shi aka kai kusa da wurin mai ba sai ya nan zai tsaya a ce abin ya aji shi karsa da kabai tare da su suna kakarta suna jan taro ya wani sallama suka ansa a ce wurin shugaban ku na zo suka kalle ba komai mai dai musu da zai kawo ga aikan ita wurin ka ce kai ne shugaba a ce yi eh, wurin ka na zo ke gaba da kai ya ce zowa ne duk abin da ka shirya a yi man yau a yi man wannan rayuwar ma ina nan da wannan dan jaririn da ka gani kwanan shi uku mutanen da suka je kamo shi ba abin da bashi suka kamo ko shi in ba shi komai ya karba shi ne na zo da shi in ba ka haɗa da duk abin da za kuma ni ma kuma ga ni na kawo kai na abin da kaga na sa'a zama wannan abin da kuma zuwa ya sai tambaye sai zuwa ya aka faɗi mai wasu aka ce tsarin ce ce na ɗarfan kuwa aka ƙara kawo aka ce waɗannan da ya duba wanda ya gani ciki sai ga wani ya ce ya gani aka ce wannan kasan ce ce ya gani a ce kasan ce ya fita da shi ya ce yana auren kanwata wannan ya ce shi ya sa aka samu matar da wannan shi ne auren kanwata shi ya ce ya ga ka samu wasu na ce ya ce a samu ka shi amma sun da haka ne dai ka riga ka zo a ba shi matar shi a ba shi ne shi an ka tafi ka tafi kawai wani mata dawo masifa ta haɗa su kama mutanen bayan sun je dajin ba ba za a suke shi ba wahala ba su ke shafi Abin abinda za su ci ba su ma masifa su ma kansu wahala ke ta wahala ta gaje nan ya nuna wasu suke ma aiki tunda za a kama mutum shi kai shi bai aje komi wani aka zo kawai sai ta ce a ogan su ne ya alta sai nawa aka ka? cikin goma dubu a cikin shi kuma wani da shi aka aikin ma ma dubu talatin a shi miliyan goma ba su dubu talatin wani ma da aka rage ba kawai da aka ce wa an ba wannan dubu hamsin an ba wannan dubu talatin yadda aka yi rani wani aka na daga ba su fata ta an lura suna kai da kuɗi da yawa suna ba ta kawa aka fata dubu talatin suna dubu ashirin Ko suna kai da kuɗi da yawa kuma son mantu za a ba bindiga su shiga su je su kasance mutane an so kuɗi su ce a ba su kuɗi kala a ba su ko mun da shau gane masana ce in sun zo su kansu wani a dajin kwalwar lemu ma raba suke ba ba ba kai saka ta kwalwar lemu ɗaya ba kai kare na hatta ba ma raba a shi ka ji ko na eh eh eh ta yi wani da aka kama shi ke hira da shi kuma ya yi hira da su bisan da aka an kama shi miliyan da aka hasa shi ne suka ce mashi munan da ka zama kama a miliyan hudu din nan abin da za mu tashi da shi bai fi dubu ashirin ashirin ba dubu ashirin ashirin za a yi yanzu mai hankali ya yi wannan gaban ka an shi miliyan hudu a baka dubu ashirin kuma kai ce ta rayuwarka a matsayin da an kama ka a kai kuma mu ma ga tsinuwa ga tsinuwa Allah kan mutum saboda wasu fa zai halitta cikin masifar da duniya da lahira saboda abin da ya zaka rafa ya rukin na kowaɗannan dole ne mutane su koma za a yarda a koma wurin Allah ta bara ko ta'ala ana duba ana istighfari ana yawan irin waɗannan abubuwa suna maganin masu ahula wala quwwata illa billah tana maganin masu bila adai Allah kada ya sanya ta tana maganin bakin ciki tana maganin damuwa tana maganin kasanci abin da yake karfin ta in da yawa da yin ta Allah ya wata mafita to aka jarra badalan min al-amn wa badalan wa badalan wa badalan al-amn khawfan aka ce zalika jazainahum bima kafaru وهل نجازي إلا الكفر yace wannan idan mun saka masu ne saboda kafircin da suka yi abin da aka saka wa mutanen saba ba haka wani an yi masu ne saboda kafircin da suka yi wannan jari ba mu yi irin wannan sakamako ba wanda muke ma irin wannan sakamako illa da ku sai wanda ya kafirce ma nema Allah ta ba wa nema qala ulama malamai waɗanda suka karanta tarihi na nasaba wanda suke cewa wane wane sun ce waɗannan sun ce daga cikin tsohon kun muhammad ibn isha babba ne daga cikin jigajigan malamai na nasaba wanda suke tarihin mutane ya ce ismu saba abdushan asalin shi wannan saba sunan shi abdushan haka ake ke mashi qalu wa kana awwalu man saba min al-arab ai fatum ya sara da zalik shine farkon wanda ya fara kama bayi daga cikin larabawa saboda aka ce ta ake ce mai sara wa kana yuqalu lahu ar-ra'is ana ce masa kuma ar-ra'is me yasa bi annahu kana yuqi an-nas al-amwal min qana'ati yana ba mutane dukiya ya ba mutane arziki saboda mafarauci ne idan ya je farauta ya nemo ya nemo kayan wannan malakin kayan shi da ya tsara na wannan yana kan rabo yake na su ne zai samo dukiya ya samo dukiya shi yana ba mutane daga cikin sarƙarshi da yake tsara saboda yana da wadatar duki ba wannan ba kana ko wani ba ba da mai da wannan yana ba mutane daga cikin dukiya shi wanda ya masa kayan shi na shi wanda ya hada da sai ba mutane baya ku baya ruwa mai kyauta ne sosai ya da arashi قال السهيلي ويقال أنه أول من تزوج يتي شيني فرقم والبيضاء قام أكي شيني أبنى وذكر بعضهم أنه كان مسلما وكما تكتين مسلمين هذا الدين وأن كان له مسلمين وكان له شعر أي بشر فيه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك ما ينادى وتبيتوتي وندي وندي في فتن سوى من الله عليه أقول يا نمر آية إن الله على أسماء الله يأكلكم أن ابن عباس يذكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ترى وأتوا من عباس أم لا نعم عباس يسمعني أتم بما قال الله ويسمع بنا معين أهو رجل أو امرأة أم امرأة أم امرأة شن نمجي يقوم وسلم أم أرض كوكو كاسا كتاتي سبعة قال بلت هو رجل النبي صلى الله عليه وسلم في سبع مسلم وني مسلم قال علي سنة لسبع يعني كان نبي أبيه مدنة فاتا قال وني سرماني قال النبي صلى الله عليه وسلم يكي سبع سنة وني مسلم سنم أي وانا ولد عشرة يعني يا حريفي يا حرقومة يا حرقومة وسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة لكن كائن الناس متعلمين sun zauna a yaman sannan kuma guda kudu sun zauna a shaya wannan abdullahi da abbas da ba da labarin daga bakin manzon allah alaihi abdullahi salatu wa Ya ce, fa amma al-yamani yamaniyun waɗanda suka zauna a yaman su su ƴaƴan nasu wa muzhaj akwai wani wanda ake ce masa muzhaj da yake nan wa kinda da wanda ake ce masa kinda wal da wanda ake ce masa arzi والعشعريون والعشعريون وأن ويعكس ان عشعريون وعمار وأمير لو في كنا وأنا النسون وأنا استدون أياما بناء وأنا مكن وعربا كلها كما تلك الرسول الغالي وأما الشاميون شامية أما وأنا استدون الشام إياء أنت وأنا كثير مشي لحم وجرام وعاملة ومسان waɗannan su ne guda kudu ‘ya'yansa ne wanda su kuma sun zauna a sha'ani a wannan ya nuna wannan shi ne asalin abin da za a gina da shi na annabi ya kwaɗi daga fulani a ba ya fito ko kulki malam ya ce wasakka na kawo musaba bi arzil yamani waɗannan mutanen saba sun zauna yana wanda wa abu da allahu alaihim min ni'amihi al-zahira wal batina waɗannan mutane da suka zauna a yaman allah ta bara ko ta'ala ya fararo masu ni'ima da cikin ni'imomi masu yawa na bayyane da na boye wa aslaha lahum al-bali wal hal wannan ba haka ne ya gyara masu zuciyar su hankalin su kwance kuma halin rayuwarsu komai na tafiya daidai shine al-bali wal hal kenan a tashin hankali tsoro firgiti babu sannan arziki komai na kasa lafiya lau وبارك لهم في الأرض والماء ألا يتنامس البركة الذي بذيوتهم ووضع عنهم الأوزار والأعمال حتى توفي مرزون أو من يكون ونوي ونقع لهم الهواء حتى أرزك مقصرا ثمانية هذا جو آدم جو ميتو با ذاتي باتني سنين بيدانو سو ذاتي هناك ولكن هنا نيمي سو أكبر ونزلت عليهم بركة السماء سماء البركة كما تزوجوا به قومي لا تعلم هذا كان كما دعوت أرضي قال تعالى ألا يجل قد كان للسبع في مسكنهم آية ونلم متعنين السبع كما يدور الزمن أبوي أبو النورا أبوي أبو نظم وتعي علامة دالة على كمال قدرة الله وبديع سنته أبوي علامة مؤمن وندسكي تكفوان دسكي نوني akan cikakken ikon Allah ta baraka wa ta'ala da da kuma kyawun yadda Allah yake abubuwa قال الإمام عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى wannan babban malamin al-imam Abdurrahman bin Zayd yana cewa innal ayata allati kanat li ahli sab'in fi masakinihim annahum lam yaraw fiha ba'uda wala zubaban wala barghutan wala qumla ولا أقربا ولا حيا ولا غير ذلك وإذا جاءت هم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم الله تبارك وتعالى لا يسأل هو من ينهي الشوك بذاته حتى إذا جئتم أظن الله تبارك وتعالى يمس أول زمن نظم ما في مدن أنهم لم يروا فيها بعوضا فابوا كوروا فتفتا بيتهم ba su taba ganin sauro ba sauro kuma jiba ne ko wannan suna ne ni wani sauro sauro ai sauro na ji shi wani lokaci ba sauro ai sauro ba jiba da sauro bai yi wa wanda mai sauro kadai malam musiba da aka bakari malam zani ya ka yi wata ran da ka ba sauro da shi ba ka ji Eh, oh ta buku a cikin ba wahala ba inda ba dan sauran ba kasa haka haƙi haƙi ina ga daɗi ko ka ce ka ka ko ka ka ko ka akwai dai matsala amma Allah zai sa mu iya kan matsalar mu da yanar wannan duk mutum za a je a dawo Allah ya sa ya kaddara mu mu mu da wannan kawai to ga wani nan wala zuba ba ba kuda yanzu ka kalli kuda ba in ya fitine ka da dinga shiga yana taba ma sai kana wani karatu ya zo ya taba ma kunne ke ko kana wani abu ya zo da sai gaba ɗaya sai ana karatu kuda guda uku zai da su dama ma da kana karatu ki ta jiran ma kana nan gaba ɗaya sai ka tashi da wani jawo ka koma bugun in ba ta wa daga nan shi kenan kwalle ka kawai kwalle kalle ka wuce kalle za ka ta ga shi nan ta buta bu ba ga ƙari na ana kamar ma na ana ƙara matsarun yana kara yawa wala ba rahoton ba su da kudin cizo yanzu kudin cizo alas kudin cizo wani ne zai kwanta yanzu kudin cizo ne ma da gasar shi a ba mara ya dauko ma da gida ya zo kwanwa ya masallaci daga nan ko ba su da kudin jiro ba maganar sauro ba kuda ba kudin jiro wala kumla ba kwarkwata gaba ɗaya ba matan su ba sa kwarkwata mazan su ba sa kwarkwata yanzu sai mace da kwarkwata wai da ta nemo kwalwa ba ko wani abu tana ta bada kut kut kut kut a bisa kai menene da ce wai dandoro ba wani dandoro kwarkwata da take ta gasa wata jiro a bisa yadda za ta ne sai ta nemo abu mu ko da ta kim ana rabe ta kim in ta tana ta kwala ma kai kwalba wata ta dauko kwalba wata nemo wata ita ita ita ka rike da aka yi ne zan da dan ko kwalba ta ce wanda ta yi kafin su a kai to kai ne ya koma kamar shekara mu ba a gyarawa wasu kalamai ne min ma'anar kalma sai su zo su ta tambaya wani mijin da su ba a wani da su to kai kamar shekara mu ya za a yi da an zo ta a kaji gum to ya za a yi to su suna da Allah to sai kai ne kuma baka ba da kudin salon ba shi ke nan ma to ka ba da kai eh, ba za ba da ba da ba za ba da eh, ban yawwa haka ba su ji a ranar idan wala ana yi ba zai karbi da su yanzu na nan da aka kawo ƙarar wani mugu wanda ke ji wannan mugu ai wannan mugu ne ce matan nan fa guda uku gare shi wannan guda tana da yara uku da ita su biyar wannan tana da guda shida da ita su bakwai wannan tana da tana da tana da ko uku ne na wanda amma in tashi da biya da tsare wai zai zo kawai ɗebo gari gari ne kawowa da wata wai zai ba su lokacin da gari wanda kuma wani ce take da girki wai to ita za ta fi ba da yawa saboda shi ma har da jituwar sannan ya ba kowace naira hamsin da wai to ke bari naira hamsin ne za ta so magi ko mi naira hamsin zai ba ce sannan kuma wani zai ce da safe kuma da da rana wannan kowace ta ji da kanta da ita da nata yara ita kowace ce ce wani da katon shago a kasuwa a wannan sani kuma wannan na yara wani ba shi ma mai kuɗi ne har da sto ma a gidan katon sto zai tashi koyar da safe in zai tafi sai ce wai da safe ka'ida gidan shi matan shi yana da yara wajen goma sha amma sai ce kowa ka'ida shi ko kofi ɗaya ta kunu da kuma in kana so zaɓe za ka yi ko sai uku ko kuma tokalin siga guda ɗaya da ne Idan kana son koko da ko da siga to ba kosai in kana so da kosai kuma ba siga idan ka ta haka na kamata sun ka kashi wannan tana so da kosai tana sa wa mutane wannan tana ga kunun wannan tana zuwa wa mutane wannan kuma ga siga da dokar in ka zo kawai mutum ya biyo layi ta ce ko kada kosai in ka ce eh ko ko kosai to ne ko kosai ta zuwa ma to wuce in ka zo ka ce ko kada ko sai ko ko ko da siga ya ce da siga ta ce to wuce mai ko sai je ka ba ka zuwa ba siga ya zuwa siga sai mutum ya wuce su ma masu aikin su gama kuma ya na su kenan ko ku tsaye na kunu in kina so da ko sai to ya ya ce siga in ka da siga ke zo in da ko sai ki ba to gaji kuma abin da a akwai in ya tashi tafiya kasuwa sai je sai ho shinkafa da wake ce wannan kuma da rana a daba sannan da ɗari biyar a sai yaji da manyana kowa a zuba mai ni ko mun taɓa kasuwa sai mun dawo to kai bai sai a mu ai sauri sai mun je kasuwa da na satan da na ranan duk shi a kasuwa ke je shi kasuwa ta fasa mai shari shi da kwaye ya koshi da rana ma ya ciye koshi da rana da yamma ma ɗan zai tawo kasuwa sai a ciya shi tukunna sai zo sai zo gida da an a ka abin da ya ce ban zan kasuwa ya ci ban za ya ci wuri ban za ya ci a cikin yin kyawai ban za ya ci a cikin ciya shi ne ka za ya ci wai ya ci ban za ya ci wuri wannan ne ban za da wofi da ya ci ba na zani su ne cikin nan littafin ɗan gidan kabilu ne ko kuma ɗan gidan ɗan biya

akwai wanda aka zuno ta kwanaki ta rufe fuskarta aka rufe mata fuska ta yi aure ne ba ta sani wata zo ta ce ita ta yi barka auro ba lafi ya ce ta auri wani malam tashin farko ranar farko ya dawo kawai malam yana zuwa kawai zuwa masa ruwa shi bai ta da baki ya ce wai shi ba a bacci sai ya dawo ko karfe nawa ne sai ya dawo sannan kuma ko bayi ake komin hike in zai tafi dole ta fito ki mai bai bai zuwa kofar gida in ya zo kuma dole a fito komi ake sai dai a rugo da gudu a tarbai a kofa a raka shi kofa a tarbai kofa to babban sharri shine zai tafi amma kuma in ya dawo nan fa ko bilkin shi ne ko ba birkin ki ba dole ta kin yi hira kuma ya zo da nama ya bude gaban ku ya tace wai sai dai koma gaban gungun na kaman maguna ta kalle shi wani wani zai da wani su kowa ga bayu su guda kamar maguna suna kan dai shi na da cin naman na aka zai cinye naman nan ta da bai san kuwa ba zai ce wai to shi ke nan ke an gama yanzu ke mai wadda ba jikin ba zai ci wanda an gama jira amma dole sai an yi jiran nan yana shan shayi yana cin nama a gaban su kuma ba zai san musu ba wannan yanzu wani iri ya kace wani zuciya ce ma wannan wannan ma amma a ce ma ana samun wannan cikin mutum yawa layi ma abin kunya ne kai kashe wai ko kare kake cin wannan abin kare dai ba shi ne muka faɗi jiya ba mai mummuna abu ko kare ka sa gaban ka kana da cin nama in kana da imani ka ɗauka ka dan jefa mu da zai matar da ka auro wai matsayin kana da mutu da zo ko kai ka cin nama a gaban mata kuma da son nama balle balan mu kawai mutum ya zo da balan mu ko ta ga gaban mace shi ne a haula wala ko wannan kwata-kwata bai bai ɗaukar ta wa manzo Allah ko guda gaban mace mace da suka da san dama alazani da sashe ko ta ci na miya in ta gaga ce, wata karsai ga kamar harshen zai faru balle ba lambu yanzu na tuna wa wasu mayu da ya sai wuce ne wallahi shi zai kashi da gida bayan wani ya gada bayan zo shi dai an tuna wa ba a tuna ba tuna mutu ba amma balan buwa na ba mace wata tsire ta mutu, wata gwadalu ta mutu, wata kaza to ke yasa ake so aka samu gwargwadon samun da gwargwadon sai ta ɗan jijiya ta ɗan jijiya ta ɗan jijiya ku fa kaddara fa yau abin nan matan nan ba wani ba daga wani gari yake aure ta wani ma in ta kai da wani wurin daga wata ƙasa ta yarda ta bar ɗan uwan, ta bar danginta ta bar mahaifan da suka haife ta ta ce ta yarda ta zo ta zauna da kai suka baro garin wata inda ga wata ƙasa ne sai ta fi shekara guda ko shekara biyu baka ga kowa na ta ba nan zo da a nan ɗin nan ba za ta fita ba ba za ta komi ba sai da izinin ta tambaya da ƙa'ida na kai na in ba ta fita ta saba ma Allah amma in za ta rufe sai ta tambaye ta in wani abu ne sai ta sanar da kai in wani abu ne aka rufe ta wani mu gidan bayan abin sai ya dawo ta dafa abinci ta share ma ɗaki ta gyara abin nan ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza amma mutum a ce zuciya shi ke kashe wanda ke na irin wannan kuma mutum irin wannan kyautatawa wa a ce zo rika zama ga shi yana cin abin da ya san yana so wallahi ko ka san bai zuwa kamar ka bashi in shi ce bai amma mutum ya cinye wannan abin wai ya cinye nama wani sannan kuma ya zo ya ce wai shi kuma ba za a kwanta ba sai ya dawo kuma ya dawo da karama bai kuma mutane yanzu da can wanda suka girma nan in wan ke je kasuwa a san da ake so ɗan kasuwa kana yin bacci kafin ya dawo me yasa san zai zo da tsaraba su ma matan ba sa bacci saboda an san zai zo da tsaraba ko bacci kai in ka ji motsin ya shigo kawai da kai kuɗi ka tashi sannu da zuwa baba saboda yanzu yanzu nan za a ɗauko faranti a rabo ke kwasa ko ba za ka ci naka ba ka nemo leda ka kulle zai da tashi balle wani ma daga nan ya tashi in ya ji wannan kamshin abu ana bulawa kawai daga ne ta tafi ya zauna a rarraba wannan a gama ya ƙara tsayawa wani baban ya gama ya ci abinci ya ci duk na kan kulle ci abinci duka ya ce eh amma ana gama cin abincin sai zo inda na ciki an sa wani zabo kawai zai ɗauka ce kai su ƙara su su ɗauka ku ƙara su ƙara su biya sun fashi na su ce a wannan na wannan daban ne wannan ne ba su su ƙara su ƙara su su ga wannan abin su su bi su jin daɗi haka ne ko wannan bai sa akwai soyayya ba tsakani yanzu wani kan mai bada kofi ɗayan nan bayan yaran nan sun san akwai kuɗin nan a gidansu ta gaya mai da za su roba wannan to kun ga wannan matan ita mata da aka shine sai ta gidan take ce mata ai da ka mace hakuri sai ki daure kawai a ce mace ne ga yadda ake sai take ba na so ki shigo ne sai ta ce ga na ga ne ki zo ki hakuri ba ki ma ga komai ba ne wannan mutumin ne Allah da kuma ga komai ba dan kenan sun wulakanci da to wannan yanzu wata makaranta wata sai dai makarantar ce kan sun ya koyo wannan halitta amma dai ba makaranta mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah da yake cewa yake cewa wanda ya bi ku matsayi a wuri na shi ne wanda ya bi ku kyautata mu iyalinsa ya ce ni kuma ni ne na fi kowa kyautata mu iyalinsa wani wurin ya ce wanda ya fi kowa wurin zama kusa kusa da shi a ranar lahira shi ne wanda ya fi kyakkyawa wa halaye da dabi'a to yanzu wanda aka cikin mai kyawun halin da dabi'a wannan dabi'a shi ta dabba ce dabban mamuguwa alaƙari alaƙari ya ce halin kuma ita da ke dai ga sauran na ita tambaya ana ɗan jin abin nan ba wani ba shi ce da mugu ne kuma wani ma dama ɗan gidan mugaye ne sun farkon da haka wannan shi ne abin da su dai ko ismail ko ake wani da nema ba su da kwarkwata ba su da kudin cizo ba su da kwarkwata wala afara wala ba su da kunama wala hayya ba maciji duk garin ba ruwansu da wannan wala kai da zalika ko wani wannan wata da ta abu murakabu idan wata tawaga suka zo masu na fata ke suka zo garin zai ya da yin kummal waɗanda sun zo da kwarkwata amma yanzu ba ko ya taho ya shigo gari kuma ya zo da kwarkwata haba mata sun da ruwa ya ce ni yau yana ganin gidajen gari da kwarkwatan su mutu kawai su kwarkwatan da sun ga gidajen garin garin kawai su mutu burus monita ya kaga wannan baiwa ba masu kyauta ba idan ba ko ya taho da kwarkwata kawai yana zuwa malam da kwarkwatan nan ta ga gidajen gari ya ta mutu kawai to da ka ba a shiga garin su da kwarkwata mai kwarkwata ba zai shiga garin amma ba tare da kwarkwata shi ba na a ba mala ai abin ba sai ma ai da saura sai ma ka ji ta aka yi musu kuma da ni'iman kayan marmari da kayan hancin da abin nan nan kowane kala wa kanan na a jannata ne an yaminin wa shimali an ba su algonaki guda biyu nan ba biyu ba ne za ku ga malaman sun yi magana suka ce wannan ya sumul jinsi ne an ba su gonakai ta ɓangaren gefen dama da ɓangaren gefen hagu to sai aka ɗauki biyu abu ga misali da su ba don gonakin ya kasu biyu ba kuna ganewa gonakai gare su ta gefen rafin rafin ya zo ya kewaye gari to gefen dama akwai da yawa gefen hagu akwai da yawa to amma ba ta ce jannatin ba za a bada misali kawai da ismul jinsi to kage in aka zo kamar an ji ambata annaba da yawa ne ta ce alkitabu a ta nan kitab alkitab din ismul jinsi ne amma kowa da nashi to wannan gonakin su ma ismul jinsi ne suna da gonaki ta bangaren dama ga garin suna da gonaki ta bangaren hagu da yawa to amma ta ka dauki biyu a bada misali a kan ya ka ma ya fi bainal jabalaini wa وتجتمع إليه aidan السيول ruwa yana zo masu daga duwatsu ta cikin duwatsun ruwa ke kwararowa yana zuwa sai kuma ya zo ya kwalalo ya zo ya haɗu ya kwararo da wanda ke kwararowa a ƙasa ya zo ya haɗu da mai kwararowa daga wani wuri da wani wa amada mulukuhum ay al-aqdam ay fabanaw ay bainahuma saddan man muhkama to magabatan su suka ce tun da wannan na kwararowa daga dutse kuma ana samun wannan tsiyuli yana kwararowa to me zai hana a yi dam sai aka yi dam aka tara ruwan na aka ce bari a yi dam saboda a samu amfana da shi kun gani wannan yake nuna mana ya kamata a ce duk shugaba duk shugaba wanda yake shi shugaba ne na al'umma to yana da tunanin wannan al'umma yana da tunanin me zai masa kun mustaqbal kun ga waɗannan shugabansu na da ne suka yi tunanin cewa tun da ruwan nan na kwararowa ta nan me zai hana a yi wani planning a yi ma mutanen nan dam saboda 'yan baya su amfana kamar yadda mu ma muka samu wasu masu tunani suna ta kokarin su ballo mana ruwa mu ma daga can ya ƙara so wurin mu saboda idan ruwan nan yana zuwa nan arzikin da za mu samu Allah kada ya san ka kuma su masu ruwan inda ruwan ke garin su sun san wannan abu haka duk wanda ya shigo kawai ne tarar da wannan maganar cewa ruwan nan zai tawo sai shi hanya a kashe kuɗi a yi budget a sa a ce an ce a yi shugabawa ne ya ce a yi in wani ya tafi sai magana ta koma sabuwa shugaba ne yana nan zai in ya tafi magana ta koma sabuwa saboda an san in dai ruwan nan ya tsallako arzikin da za a samu ba ta dai wakil nan bane su ba ake samun yabo da murjan da zabarjar da alharini da duk wannan kadai cikin wannan sannan kuma kifaye da namomin ruwan da Allah kadai sun ya tafi a ciki ciki arziki ne kai daban-daban har da karfe duk a cikin karkashin wannan ake samu su da ruwan nan ruwan nan yana tahowa da abubuwa da yawa a ciki sannan za a iya importing abubuwa da tafiya da ruwa transportation means of transportation yanzu na wanda ake a ruwa ya fi sauki kan wanda ake a sama ko a ta abin nan to ciki ake shigo da kayayyaki in za ku fitar ku fitar ta nan in zai shigo ya shigo ta nan waɗanda suke wannan wurin arzikin da suke samu duk mutanen da ke rayuwa a jikin bakin ruwa gafar ruwa arzikin da suke samu ba nan ta nan ku wannan ina ne ya kai bara aka ce ana neman wani kifi a duniya shi kadai ya rage kifin ya zo najeriya ya samu gafo aka ce kifi ya kai wajen 1.8 miliyan dollars ake neman shi cewa duk wanda ya samu wannan kifin karanci za a ba shi 1.8 miliyan dollars shi ko wannan ya zo allah ya sa ya samu kifi a cikin nan najeriya ya samu kifin nan wani irin kifi ne na musamman ana neman shi a duniya saboda mahimmancin shi a sai najeriya ya shi ko wannan da aka a sai samu kifi kawai malam yana ganin kifin nan kifi bai taba gani irin shi ba kaga da akwai tunani ko akwai rabo a tun da ya san bai taba ganin irin kifin nan ba ya rike shi ya ce wannan kifin a wani abu haba malam sai nemo adda ya tafiya a kifi kawai sai da kilo dubu talatin dubu talatin talatin sai dai gaba tattaka kifi ba su dai wasu kifi su kai yi ta kusa oh! Da kifin da ake nema an samu sa Najeriya amma mai da cikin kilo dubu talatin talatin ya ci shi da kan nuna ya samu kuɗi ya yi a 1.8 million dollars malam sami da duk gidan duk jama'a su sun yi arziki duk jama'a su gidan su sun zama masu arziki amma ya yi banda ɗaya can ba shi dubu talatin talatin a kilo ba kilo sai ya sa a shi da yi ko da akwai wata rana na taɓa ganin wani banki lokacin da yake magana muna makaranta lokacin ana sa mu je mu rika an so irin financial analysis na na banki muna ganin irin yadda suke financial abin da statement ɗin su na abin nan ba sai na ga wani banki yana cewa sunan da wasu fara planning ma gaba ɗaya za su biyar da haka nan kasuwancin su ta koma wajen noma ne kawai wajen neman fili da abin nan saboda species ɗin da aka samu wajen 82% na kifi na duniya akwai shi najeriya 82% sauran ne aka wamma duniya amma 82% ya suka ce duk kifin nan a najeriya yi kawai ba mu da wurin kamawa ne ba mu da wurin karewa ba mu da wurin abu da za su gudu ko kiwa ya kiwa wanda gare mu ba su kalla ka dai ya kasa amma sai mu ba su su gudu mu tabbatar su suke Tanzania don ba mu da tsari ba mu da tsarin kare su ba mu da tsarin biyan su ba mu da tsarin wani abu su kuma waɗannan su can Tanzania wannan babban arzikin kenan wannan na yiwa da wannan abun ne bi ma'anar wannan ne ina ganin ko saboda abun yana da yawa ne an ba mu da yawa haka kawai sai ba mu mata wanda za mu ɗauka ba to da an ba mu arziki bi ma'anar kalma amma kun ga waɗannan yanzu shugabannin su wasu suka yi tunani suka ce su abin nan mun ko an samu shugaban mai tunani to ba da wani sun rusa tunani ni ba taba ganin wani wuri wani najeriya ba ka zaɓo mutane saboda kana son su kana ganin su mutanen ke su zo su taimake ka aiki to su za su dadda sai ka hau ba ka so kai kirkin a ce kai kirki kuma kuma kai kuma kai ka ɗauko su kai ka taimake su ka ba su matsayi ka taimaka ma ba su yanci ka ce kowa ya yi abin da ya ga ya yi kyau a wurinsa amma a matsayin amana ce amanan nan ba na ba ku matsayin na yarda da ku kowa ya shirya in ya ce zai kai an zaɓe ni yanzu wanda ya ma wannan da ɗaure ta na zaɓo ku ne a matsayin na yarda da ku na gwada na bincika na zaɓo na zaɓo a matsayin cewa ba ni da waɗanda suka fi ba cikin zaɓe na matsayin an man an bani recommendation ko mutanen kirki ne ko rike an gani ko rike an gani da aka yi na ɗauko ku ku zo mu ceto ƙasar nan daga masifa amma aka taru sai ya shirya su rusa ya shirya su rusa ya shirya su kwashe da kawo wannan cin amana mun ta halmusu da to kawo na mun kuma haka ke damu a mun gaba yana da tsari shirya da plan ɗin shi amma saboda ya zaɓo mugaye malam ka ga kamar ma shi da tsarin ko wallahi akwai tsarin ko tsarin wannan rana kuma muna magana da wani yake cewa ba yake ta ga budget yan Najeriya duk Afirka ba da suke Najeriya da budget ina ce budget a kai shi har wurin turawa ta ga budget ba wani abu da za su ce an yi na kuskure mamaki suke da ake da talented mutane intellectual da suke shirya wannan budget din a wannan rubutun wallahi mamaki suke yin su da mun je wannan abu amma matsalan mu implementation da aka shirya za a yi an yi ga shiri tsaf amma in an zo wajen aiki duk wanda aka ba in yi wasa kawai zai yanzu yi maka zo ka wannan yanzu ya za ka yi wannan matsala ai ka san musiba ne ka zaɓo ministoci ka zaɓo kaza ka zaɓo har tsakanin kasashe da kasashe ka zaɓi ambasado ka zaɓi kaza an zo ga gwamnoni ga kowa ga abu ga abun nan amma wakilci babu ya ta ga masifa kenan wannan shine masifa ya mutum zai rasa ma yadda ya kwace da dubu ne ko ruga ya kasa ko ruga ya wani abu rasa ma da zai kawai daga nan shi ma ya tafi kawai sai kai abin da ya fi ƙarfi na dai kawai ya fito ne kawai zai kawai shi amma ma ba ce babba ka haɗi mutum ka amince mashi shi kuma ta ki ka yadda shi ka ɗauko wani a ce ka wannan jima. Ya za a yi, ruwan tunanin gyara. ba tunanin canji ba tunanin abin nan ma kuma lokacin da aka zo aka yi ta zaɓo aka yi aka yi wannan kamfanin wanda aka yi na ƙarshewa kakku manta ba kowa ba ya shiga ne a ƙarƙashin canji canji ko ko ba ka bani shi shugaban ƙasa da ya zo canji aka ce duk wanda zai ɗauko kuma wanda zai taya mu mai canji ne ko ba ka bani amma a ce ya ɗauko wanda za su za su ma ɓace su rusa a magana canza wani a rusa ashe yana da bakana ashe yana da bakana ashe yana da bakana ashe garin da arewa ya kawo ba wannan ainihin shi ba mun da shi ba yadda kake tunanin mutumin da yake a kasar nan wallahi na gaya ma har kafin a ce maka an gama da waɗannan gwamkayen mugayen gwamkayen nan ba za ta yanka wa wallahi yadda kake tunanin abin da ya wuce a wani na cikin tunanin wani ya zo wani ya zo aiki ne ba zai yi aiki da ba ba dole ne mu abokan aiki wanda za su yace ba to wasu mugaye ne bi ma'anar kalma ba abin da ya dame su ba al'ummar su kallo ba kawai kan su kallo wani ko kan shin ma bai kalla da kyau kuma da za a ɗauki wani kan kuɗi a ba su bai ma sani da shi abin da aka kwace mai ba sai an yi shekara ɗari illa tana damun mutane amma ɗauki wani kuɗin da bai wuce shi ya wannan ne su ba an bashi ya kafa illa cikin al'ummar shi wanda illan ba san da zaka kare ba kuma bai kalli wannan tashi ba ba to duk wannan suka shigo suka ga wannan yana da amfani sai suka ce ruwa ba karamin amfani gare ba bari su yi mutanen su shiri nan gaba suka yi masa shiri suka yi masa wannan abin da ne suka yi na aziman muhtaman qultu wa huwa saddu ma'arif da ake cewa shine dafin ma'arif da ake wannan magana كما ذكرت كما ذكر في الروايات الأخرى كما عند الرواية تزوجوا حتى ارتفع الماء فهو كذا وقدم على حافات تلك الجبلين أتكريش أجدت أتني أجيتهم وأنا أجوابهم وغرسوا الأشجار تدس إتاتوا واستغلوا الثمار سكروا سكروا متاحي إتاتوا ديروا في غاية ما يكون من الكثرة والغصن أي يقولوا لهم أظن ذي تفنتي غاية وغاتهم كانت الأشجار تثمر أجود وهو أنتج وأنبج وأهل الثمار بقدرة العزيز الغفار ولا تكي وزن من آين كاتو عيسى تنسك وتقفو ما سنعين كائع ما ستو من النوم وأحلى ثمار سنعين آين كاتو ما في جادي أو نلوكة ما سنين لا جاتا من آين كاتو على الشرقين أصلا جيوا أما بك والنفع بقدرة العزيز الغفار إيقا من ليس مبوى إيمي غفار qala ghayru wahid min as-salaf wasu daga cikin magabata wanda ba mutum ɗaya ba da yawa sun ce ai minhum qala daga ciki akwai jagorori da yawa na as-salaf ومنهم قتادة قال غير واحد من السلف منهم قتادة إذا في ما من مجبتا إذا في أقوى قتادة يتي أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار مثل takan zo karkashin itatuwan wannan wurin a wannan wurin wa ala ra'siha masal abun bulin da zo a cikin a kanta akwai wani abu kaman kwando ko wani abu da za ta bibi a abu nan da zuba ciki ko wani wani abu da za ta tsara tsara itatuwa wanda za ta diba shine abin da ake dora a duka kai wajen diba abu wa huwa alladhi tahtariqu fihi al-thimar shine wanda ake zuba 'ya'yan marmarin an debo a zuba ciki idan mace ta ɗauki kwandon ta ɗaga tana tafiya a haka ba a sun zan dai mace ce an zanta da karamci ba an yi ta hausa mace ke ko ta kasabo ko to ta ta kai mace idan ta ɗauki kwandon ta kawai ta ɗora sama ko ta ɗauki wani ba ga wanda za ta ɗebo kayan marmari ɗorawa ke a ta kawai ta rika bi ƙarƙashin ita kawai ta'yan na zubowa da kansu ke ta cika kwandon ta kawai a haka ba sai ta kasabo ba sai ta yi komi ba wannan duk wata kyauta ce Allah ya mutu من ويتساقط من الأشجار فيتزبوا على كيش لغيجاتهم في ذلك ما يملأه wanda zai cika kwandon sai ta ji kwandon ya cika ka taɓa da hannun ta ji kwando ya cika saf da wannan abin ingeri ai an da ila kulfatin ba sai an yi wata wahala ba ko ta hau ko ta wala su tsakun ba sai ko ba kudi ba sai ta ni ta saboda abin yana da yawa zubowa kawai yake yi wa magazihi sannan ga shi ya nuna wasu wa aiki ga shi kuma daidaitacce ne ba tsawo su shi bai sama da yawa sun daidaita kai iri daya da ka tare kwandon nan kai ka ce an jima yayin kasuwan ku zubo duka wannan da izinin Allah ta bara ko ta'ala saboda a ji daɗi ba sai shan wahala ba قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وهاتان ni? wannan gonakan ake magana kanata an ni kwaɗi. suna nan gefen dama a wajen abun da sun su lambunan wannan abunan falalar da su wasu maliki a tsakafar bihi ta kewaye garin ne min min jihar ko a da fuskokin guda biyu وكان المساجد هم في الوادي والزمن سنين يقولون فللا قال الإمام القشيري يتي ولم يرد ba ana ومن aljanna ko لكم الجنة ba ne bal min al ana nufin suna da gonakin a bangarori guda biyu yumnatan wa yusratan suna da su a dama suna da su a wajen hagu fi kulli jihatin basatin kasewa a kowane bangare gefen dama da gefen hagu hagu suna da su da yawa ma za su labar lamu minkum ala kulli hadhihi ni'am ko ne Allah ya nema wuri duka wannan ni'imomin da aka yi masu ne ake so su yi ta'ala Allah ya ce masu kuji كلوا واشربوا أي كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يسير كتلة لعزك المبين تبارك وتعالى واشكروا له وجودي مع الله تبارك وتعالى wannan ku ji ku more ga gari mai kyau kun samu kuna cin ni'ima kuna jin daɗi kuna godiya kuma ga ubangijinku kuma mai gafa gama wannan kuma ku ji wannan daɗin in kun bi Allah ku koma ku je can ku samu wanda ya bi su ku shiga aljanna tun da gashi nan yau zai muku ya yi muku wannan san ma ya muku alam yaqbilu Allah ta'ala minhum ala kulli hadhihi ni'am wa shukur duk waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ba da aka nema daga wurin su banda su gode wal iqraru bi anna al-mun'ima wahdahu ay wa bi yadihi kulli shay kuma su yadda a ransu annal mun'ima wanda ke masu wannan ni'imar nan wanda ke ba su wannan ni'imar to gaba ɗaya shi kaɗai kuma hannun shi komi yake shi kenan kada su sai wani ne masu kada su sai wayan su ne kada su sai dabara su ne su yadda su gode na farko sannan su yadda wannan ni'ima tana zo masu ne daga wurin mahalicin su shi kaɗai ba wani kuma na zalikar ziya kuma a ziya da wannan ma'a wal baraka wa qur'anul dhunubi wa mai ni'ima wa ma'azalika bayan nan in suka yi wannan banda wannan akwai ƙari da za a yi masu shi ne a ziyada za a ƙara masu niman wanda ma abin ya ƙara bunƙasa wal baraka a sa masu albarka wa gufrarus zunubi sannan a gafarta masu zunubansu wa dawamun ni'ama sannan niman kuma za ta gushe ba a ji abin da ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام محمد يروي عن وهب بن منبه أحسن قلت من يأتي وهب بن منبه قال الشيخ أبو شبة بكتر وهب بن منبه الصنعاني اليمني اليمني وهو من خيار التابعين ينال من بجابجان تابعين ولد في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه أم يجري أفلسين شجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه روى أي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عندما نوزل yana yana da malamai wasu ko nan zo su ce masu kwata kwata ma wata wata a turin kowa ba ko na ta ci ya ruwaito an abi huraira wa abi sa'id al-khudri wa da abbas dukkan malaman sa wa ibn umar wa ghayru wa akhraj lahu al-bukhari imam al-bukhari ya karatu kuma wani ya tuntar da hadisi wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wannan ta dukkan واتفقوا الجمهور حتى كيف جواب على مسجد أمن تسين وأن المسلمين يوم على مسجد Da nan wa fati rufe sana'a ya mutu a wani gari da ake cewa sana'a a sana'a a shara wani shekara ta gari da goma wannan yana nan cikin wani littafi a ya da wani a cikin shek muhammad abu shubba na matan hanke shi ya gwada muna nan littafi na gari da gida ya kuro ba ke a san waye magana shi ne ibnu wa ibnu munabda ba ya ce ga magana da ya faɗi nan daga imamu ahmad ان الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لنبي بني إسرائيل لبني إسرائيل فتعالى تبارك وتعالى يا قد وتمغنى إن المغنى اللي فتو بني إسرائيل في سوى إني إذا أخيت رديت وإذا رديت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا أوصيت غدبت وإذا غضبت لعنت ولعنة تبلغ السابع من الولد أتفرج من مغانا من كرة تسبين الداء والدواء وهما الدواء والناس يتم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أي عن الدواء الشافي لابن القيم wanda aka yi da su suna da magana yake cewa ya Allah ya ce inni idza ubi duk lokacin da aka yi man biyayya aka yi man da'a rabbi ko sai in yadda da mutu da an yi man biyayya sai in gamsu sai in yarda da mutum wa ila raditu barak idan ko na yarda da mutum to sai sa albarka a komi na shi ta albarka komi a sa albarka wa laysa li barakati bi nihaya kuma albarka ta zama da iyaka Allah idan ya sa ma abu albarka to albarka ba ta da iyaka ba guda ɗaya bace ba guda biyu bace ba ta da iyaka shi ya sa idan aka zo ɗaura aure aka gama ana ɗaura auren nan kai da aka ce an yi aure ni kake cewa za ka ce barakallahu lakum fikuma wa alaikuma wa yajma bainakuma bil khair kaga abin da kace kenan barakallahu fikuma to kace Allah ya muku albarka duk albarka ba ta da iyaka amma wani yanzu wata ƙarya ne inda za a zo a je a bayan an zo an ce wannan sai kuma a je a rusa komi a gayyato shetanin su zo su ta da gwalgwalo su da gwalgwalo wani to nan ne an ce baraka a nan ina da za ta tasiri an ɗauko an rusa an ɗauko an rusa an ɗauko an rusa amarya ta fito kusan tsirara kuma wani abin da ke bani mamaki wai mata sun kasa gane fahimtar nan wai shi har yanzu namiji shi ba a yi ci gaban da in an zo ɗaurin aure shi zai fito daga jeren wando ba amma ita mace mahauka ce in an zo ɗaurin aure shi ta nemo wasu kaya ta sa kusan tsirara ko miji kinta ana da ana gani kawai al'aurar ta mugallala kadai take rigewa amma mamanta a waje komai na ta wani an da kayan cinyoyin ta a waje kafafun ta a waje kwarar wata ma daga nan za a gane ma kawon a sai ba yi wasu an yi mummunan da dauka wani wata ga su kawo na ne ma daga nan kamar ya ba ta sau sa kawo wani shi namiji har yanzu ba kai na aka ci aka ci gaban da an zo daura auren ke sa da garin wando ya fito wani ba ya kuma sai a gaya masa ke ki zo ki saka a cikin tsirara ke fito gaban kowa shi namiji ne yasa shi bai a kai ci gaban ya fito da garin wando ba shi ko ko da zazzaro yake ko me yake ranar daura auren zai je nemo babban riga har da hula wani da ya sa hula ta gane bai zama sa hula ba za ga wani rami nan rami ta keya rami ta nan ana zuwa wani ma aka zauna shi ne sai ya tashi ya tafi kawai zagan mutu a kai ina hulai sai ai amma ran zauna wurin su ya nemo wannan kayan ya ɗinka babban riga da ɗan kala-kala manya-manyan riguna da ya canza sai ya ƙara sanyi wata da ya canza sai ya sanyi wata ya ta sawa yana abu ita ko da yake mahaukaci ya ce ita tsirara ake so kowa ya ganta a ranar kuma a zo a ɗauki abun nan a ajiye sai bayan shekara ashirin ko shekara talatin sannan kin tufa sai a nuno ki kawai ga nan zingar a aiki ta kallon yanzu ma wannan kefi daga nan ce shi wannan bututun yanzu sai a shekara ashirin da wani abu wata rana kina da wani kawai sai sai su turo maki sai eh, ga wani iskancin da kika shekara ashirin da suka wuce ko za ki zo su ƙara gani ko ƙara kallo ko yi sannan kina kabari fa ya ma za a yi mace da aka sani da kunya ai ko namijin ne aka juya ya fito daga jiran wando to ita ta ɗanyo dogon riga ta fito wala sai ta ce wannan amma wai sai ga shi matan su aka juya sai su zo su sa wani irin kaya tsirara kuma a sa su rawa duk inda ka ga biki ana yi wasu kuma suke fara rawa in dai za a yi rawa a wurin aka ce a fara rawa to ita ce babbar iskar da za ta fara sannan daga nan a jawo shi yana jin kunya yana ja ka jawo shi ta ce sai an yi shi kuma bisa daidai daga nan zai shiga wajen ma kawai ta rashin mutunci ku zama duk a ɗauka a boye sai wata rana to daga nan ne za a samu albarka wata albarka ake nema irin ba a gana a samu albarka ba wanda zai zo bukin shi a taru a irin wannan rashin mutuncin a saba wa manzon Allah su lafiya da duk inda aka ce a tsaya a tsallake wurin nan sannan kuma a yi tunanin cewa a samu albarka wannan abu a can ta sai kun haifo ɗan da zai muku dukan gida haka idan aka yi ga wani abin da aka yi ma Allah ɗa'a cewa an yi masa biyayya to zai yarda da mutum in ya yarda da mutum zai samu masa albarka kuma albarka ba ta da iyaka ya ce wai za a wasu idan ko aka saba ma wa ba ku zai yi rushi ya kawai an saba ma Allah rushi yake yi wai za gadibtu la'an idan ko ne rushi shine in tsine ma mutane in nisan da su daga rahama kaga wannan ba da yi ba in Allah ya yi rushi to zai nisantar da mutane daga rahamarsa ya ce wa la'anati sannan tsinuwa ta tablugu sabi min alwalad takan jiski hakika na bakwai cikin yaya da kuma ni dai zan tsina ni suka yawa saboda idan ango da amarya suka yi irin wannan rashin mutunci suka fusatar da Allah in Allah ya yi kushi to zai tsine musu to idan ya tsine musu tsinuwan sai ta bi ɗansa har na bakwai jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan aso sau bakwai duk na nuni saboda wannan zinuwa duk sai ta harbe su akwai ba dole mu gama su yi ba ko da kundi to za ka ina zo ku gama ko abin nan ne kuma ga shi nan duba can kasar littafin ga shi cikin jawabu da shafi, da yi mamin da lokai, in kana son shafi ma ga shi nan na talatin da takwas don irin wannan bugun da ya rika kun mun karanta ma abu da kan mun mun karanta dai ta mun gani wa ma la hadatha minkum to me ya faru bayan nan qala ta'ala fa'aru sai ko suka kauda kai qala al-qasimi menene kauda kan da suka yi a ani shukuri suka kauda kai da rububiyya qala shaukani shi ko imam shaukani yake ani shukuri suka kauda kai da rububiyya wa kafaru billah suka kafirce ma Allah wa kazzabu anbiya'ahu suka karyata annabawa makanan di akhirat. Nah, dari pemakanan pemakanan di akhirat. Minyaknya akibat dari kata tidak akan akan. Asal mula akibat perkara Allah Taala wa arsala alaihim sayyid al alim di atas bulu mesu dan dua dan dan dan ambal di atas bulu mesu dan dua mengbangga bagi wanita pada apa ini al alim dan al syarif al ini baik mana أي مطرا شديدا وماء خفيفا لا تقول مصر هو وانديك ما يسألني وانديك هو بيوة قال مجاهد وابن أبي نبيل يكشف mu. ruwan da aka masu masa a wannan lokacin aka rusa da yin shi ne ma'un ahmar ruwa ne ja arsalahu Allah fi sadi Allah ya turo shi zuwa ga wannan damin da suka yi wa shakka ya fata shi ya rusa damin da ba daya azaba azaba da dalu wa qala ilmu al shi ko yake al-armu as-sayyi alladhi la yuqa shine ambaliya wanda ba a iya kai ambaliya mai muni wa qala ilmu al-a'rari aidan shi yake to min ba kawai haka nan ruwan kaɗai ba ne wani wasu irin beraye ne ko burgaye za mu ke su don manya-manya ne wasu beraye aka turo kusan tsera faɓan da shi ba ya kaɗan ba ce za dabba ce wadda take an ma kashe ta mummunan dabba ce tsera yana da ɓanna sosai ɓera ya shiga cikin rumbu ko ya shiga cikin cikin fito ko ya shiga cikin littattafanta malam masifa ya sha ya yaga ya tsakari ya yaga ya tsakari ya kintu wanda bai kamata ba kuma ya kashe ma tsakari mugun dabba ne ɓera. ba ka mabannaci ne ba a wasa da shi ta take shi don mashin ka abin da mutum ka sai ka gama mai mabannacin da muguwar dabba ce ne sannan to za ka turo masa da wannan tsayar aka ce ya zo ya kwakwale wannan dafin bikin da suka sani a kwakwale masu ya kwakwale dafin قال العلامة ابن كثير أي قال غير واحد أرسل الله على أصل السد الفقر الله يسوره wajen asalin tushen inda wannan rafin yake aka turo wani kera wa huwa al-jarh shine jarh shine wani mugun burgu falamma fatunu li dalika arsalu indaha as-sanaqi lokacin da suka gano wannan abu suka ga tseren nan yayi haka suka ce to yanzu za su yi su maganin wannan abun nan sai suka ce ba zai sa mutum mutumi su samu irin waɗannan abubuwan su rika sa daga ganin kamar mutane ne yana jin tsoro duk da haka ba maganin shi ba suka sanya wannan abun nan shi sanaqi irin daga kan abun nan samfari wannan ne sanaqi asalin wannan abu wasu yan kamar a yi ba da masu gona su kan wani abu kamar mutum mutum yi wasu ɗauki kuyi wa ranar mutum haka sai su zo suka kakkafa waɗannan abubuwan da yawa a cikin gari na dodon gona ko su suka yi wannan kamar dodon gona suka kasa a wurin wurin nan saboda ya kwakwata abun da su samu su samu mafita a kan wannan abu suka samu kala kala suka ce to yanzu saboda ya tare wannan fera daga shiga قال القرطبي في تفسيره وقال وهب ولم يتركوا فرجة بين الفقرتين إلا ربطوا في جانبها حرة وهو نسيكم يسكي بصبر والإلا أولا ليس إيراني باون ولي تتولي مرا بسبب تتولى ماجي تتسا ما هنا ثم تتولى تتولى أسلينا كنا ماجي وانا تيرا وانا نامن ما ماجي باتي ميكومي wani tseren ma ya zo magen ma tsoron shi take shi ma ta gani ya fito kai da tseren ran ta ido biyu da magen yanzu sai ga ya sa kawai tana tana kallon shi da kallon in ta mako shi ma sai a fara tsoron tsoro magen wannan zamanin tsoron ma tsera rafi sai su suka sa masu maguna walar wuni shai an ba su wannan bai ba su amfani komi ba ila hammal kaduru ai walam yanzu al kala wannan talla wannan kalla la wata ce idan kaddara ta riga ta zo aka riga aka shirya ta sai zafi ta shiri wannan kasar zan baya maganin kaddara da haka duk abin da suka zo shi lokacin bai yi ba lamma ta hakama ay aqluhu al-fasad saqata yayin da ko ta ina aka samu dama an lalata shi ko ina ya lalace habakin ruwa ya balle wani hara ya balle fasalatar ma'ul fara ruwa ya fito ko ta ina ya fito da ko a ake sarja da dawo suka yayyanta duk waɗannan hanyoyi na anha wan qata tilka tima duk waɗannan ayyukan ta tuwa suka babbale wa hada tilka zuru duk waɗannan ita tuwa na suka kalala ce ko me kan kan suka kakkare da ta kan iska ta inda ta dasu wal ashya wa tabaddalu ba'daha bi rahil ashya bayan da aka canza masu da ita ce waɗanda suke ba da kyau babu wani amfani ta su ga gona mai kyau da ga komi a fitar masu nan wasu ma da yayan itatuwa kuma kalal abdul jabbar kuma yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل aka canza masu duka waɗannan gonakan nasu suna da gonakai masu kyau gonakai masu daɗi da za ka zo aka canza masu waɗanda za su na da kayan daɗi masu ci a ji daɗi amma za ka canza masu da kamfin wa asalin wa shay'in min sidrin qalil aka ce kam suka ce wani abu ne wasu ya yi itatuwa ne waɗanda ba a mace su kamar kayaye da sai dabbobi ke cin wannan aka juya aka zauna masu wani abu da suka saba mai daɗi kayan itatuwa aka ba su goruba ita ce suka ce wa asalin kamar wata goruba aka ba su sai goruba kawai sai abu nan da kuma yan magariya yan kaɗan wadda ba irin ta dawa da ta su ƴaƴan ta hula hula za ka wasu wannan mai ƴan mutanen dole wannan ba alama ba na ba ko ni mutanen da suna littafin ne ba wani lokutan mamura abun da alaikum salam sama din shi ne hanyar da yaman da ta shafi da suke da yaman ke nan ina nan wajen ina ne ina ina nan wajen da wajen wajen inda ina nan kusan bayan zuwa da wannan